وما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير abin da Allah ya ba manzansa na dukiyar Banu Nadir, ai, ba ku yi wata gaugawa zuwa ga nemansa akan dawakai ko raƙuma ba, kuma ba ku sha wata wahala a kansa ba, yadda lamarin yake shi ne, Allah ya ɗora manzanninsa akan wanda ya ga dama, don haka Allah ya ɗora manzansa akan Banu na Nadir, ya buɗe garuruwansu ba tare da wani yaƙi ba, Allah mai iko ne akan komai, babu abin da yake gagararsa.